This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya yau lahadi 11 ga wata ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Isra'ila ta auna birnin Rafa na zirin Gaza da har-haren jiragen sama jiya Asabar bayan da Firaministan isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayar da umarnin a bullo da wani tsari na kwasar farar hula daga wannan birni da ke kan iyakar kudancin yankin gabanin wani samaman da ake tunanin za a kai ta ƙasa. Kafar labarai ta AP ta ruwaito jami'an lafiya da shaidun gani da ido. na cewa mutane akalla 44 aka kashe ciki har da yara sama da dozan. Majalisar Dattawan Amurka na kan aiki a wannan ƙarshen mako kan wani ƙudurin tallafin soji da zai ci dala biliyan 95.3 wanda daga ciki za a ware dala biliyan 60 don agaza ma ƙasar Ukraine a yakin da take yi na kare kai daga rasha. Zuwa daren ranar Juma'a sanatoci 64 sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin. a yayin da guda goma sha tara kuma suka kada ƙuri'ar ƙin amincewa 'yan republican goma sha hudu suka bi sahun 'yan democrat wajen sa ƙudurin ya haye zuwa mataki na gaba yayin da suke fuskantar turjiya daga wani gungun 'yan republican na gidi waɗanda ke da kusanci da na gaba a takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jama'iyyar republican wato donald trump wanda bai ɗaukar batun baiwa ukraine tallafi don yakar rasha a matsayin wani abu mai muhimmanci a najeriya wani binciken da ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafe daga matan aure ya tabbatar da cewa mazaje da dama sun gudu sun bar iyalansu saboda matsin rayuwa alal misali wani rahoton hukumar kare 'yancin ɗan adam ta ƙasa ta hannun kakakinta mr ali alola alfinti ya nuna cewa a jihar gombe kawai ma an tabbatar da sahihancin korafe-korafe 600 daga cikin 280 na gudu mazaje a bara kawai ma hasali ma wani ganau a gomban ya gaya ma wakilin sashen hausa abdulluhan muhammad cewa to wallahi ina tabbatar maka magidanta a abokane na ma ko a unguwarmu nan ma akwai waɗanda yanzu sun tafi yanzu haka nan maganar da nake da kai wallahi ga wani yaro nan yace ya zo neman sadaka ne nace me daga ina yace mamarsa ne ta ce ya zo ya dinga yawo shine in sun yi bara din ake samun ɗan abin da za a tafa saboda haka wahalar da ake sha ya wuce duk yadda mutum yake tsammani wani magidanci a garin gombe garba tela hero ganau dil gombe a gaida abdulwahab to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc azbunawa 'yan tawaye jiya asabar sun yi shelar kawo ƙarshen katse hanyoyi da suka yi a watan disamba a fadin arewacin mali bayan da sojojin ƙasar suka kwace garuruwa da dama an kawo ƙarshen katse dukkan hanyoyi tun daga kan iyakar ƙasar algeria zuwa garuruwan timbuktu da gawo a cewar ƙungiyar csp mai alaƙa da dakarun 'yan tawayen ga kafar labarai ta afp ba tare da wani ƙarin bayani ba wannan ƙungiyar 'yan tawaye mai rinjayen azbinawa dai tare su iko da wurare da dama a arewacin ƙasar bayan wani samaman da sojoji suka kai a ƙarshen shekarar bara. yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da kokawa kan karancin abinci da kuma tsadarsa a faɗin ƙasar rahotanni na nuna cewa har wasu sun shiga tonan ramukan tururuwa don ƙalato hatsi kan haka ne wakilin a borno ibrahim ibrahim ya zagaya don tantance wannan rahoton ko anan jihar borno ma aka lamarin yake inda har ya kai ga wasu yankunan kananan hukumomin ingala da kwanduga suke tonon ramukan gidan tururuwa da zumar samun hatsi don girkawa a gidajensu wasu da suka zanta da muryan amurka sun bayyana cewa shakar shakar a jawabinta ta ce bayan sun tona ramin tururuwan baya wuce su samu hatsi shaka ɗaya ko kuwa shinkafa kuma baya ma kai ga sun samu irin yadda ake bukata samun tururuwa a taimaka mana don Allah mu da mana samun hatsi sha kaɗai kwano amma yanzu baya kaiwa saboda mutanen sun yi yawa. Wasu 'yan Najeriya masu fama da rashin abinci. A ƙarshe wasu makaman kare sararin sama da sojojin gamayya ƙarƙashin jagorancin Amurka ke sarrafa su a gabashin Siriya sun katse hare-haren wasu jirage marasa matuƙa guda shida. waɗanda suka auna sansanonin sojojin da ke daura da matatar mai ta konono jiya asabar a cewar wata majiyar tsaro majiyar dai bata fayyace ma kafar labarai ta rutas ko hare-haren sun ratsa da wasu ba labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Lima Abdulra'u jagorar shirin. Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan sauya alƙibla akan yadda matasan arewa ke yin amfani da damammakin da kafofin sada zumunta ke da su ganin yadda aka saba cece kuce da yadda ake fadace fadace akan gulma da ababen da bai kamata ba a kafofin kafofin sada zumunta dai na da alfanu daban-daban musamman sauƙaƙe ma'amalolin zumunci kasuwanci cinikayya da ke kai ga samun kuɗaɗen shiga da dai sauransu tsakanin mutane a duk faɗin duniya sai dai wasu matasa sun mayar da waɗannan kafofin wajen faɗa da yaɗa da kalaman batanci zagi nuna tsiraici da dai sauran ababe mara kyan ji ko gani kamar yadda alkalma daga kafofin ke nunawa ina matsalolin suke yanzu bari mu sada ku da kwararriya a sha'anin mu'amala da kafofin sada zumunta don yi mana bayani suna na Faiza Nasir ni communication strategist ce kuma kwararriya a sha'anin kafofin sada zumunta a hakikanin gaskiya abin da ke faruwa shine mu a arewa in kika duba orientation din mu ba mu san mu promoting wani abu namu ba ba wai duka gabaki daya ka zama daya ba akwai wasu mu da suka samu wannan exposure din saboda ganin yadda wasu suke yi ba mu da wannan orientation din nan mu ɗauki ko da abu na gargajiya ne da sauransu na mu promoting in culture traditions da sauransu a way of showing cewa mu 'yan arewa ne ga irin namu uniqueness din irin namu baiwa da hikimomi da sauransu badan za ki gani idan aka duba kaman ta kudu ba haka yake ba su duk wani abu nasu komin kalilan shi zaki ga an yi promoting shi nan da nan in abu ya faru yanzu nan zaki ji labarin shi su suna iya abu mai kyau za su kawo duk wani abin da ba mai kyau ba za ki taba jin shi ba sai wani abin ya faru ya yi karfi sosai ne shine za ki ji labarin shi suna dada strengthening din wannan image din dan su nuna cewa su ga inda suke ga irin nasu uniqueness din shi ma matashi mai fadakarwa akan kafofin sada zumunta kama daga facebook twitter instagram da dai sauran sauransu yi mana karin bayani kan matsalolin sunana suleiman hashim wato yadda za a juya wannan maudu'i yadda lamarin yake tafiya ba abu bane mai wahala shine wato dole ne sai mun koma tafarkin gaskiya kuma shekaru da yawa da suka wuce musamman ma lokutan da mutanen mu suka fi zama akan ragamar mulki sai muka ki mu faɗi aibin su a lokacin ko kuma ma mu bada shawara ko da ba za ka faɗi shi a yanayin aibi ba ai kana iya bada shawara misali to sai muka ki gaba daya to sai abin yanzu sai zo ya zame mana jiki kuma sauran mutane ma yanzu idan kai magana sai a tuno maka sai a ce to ai lokacin da dan uwanka ma yake wurin kai ma baka ce komai ba so saboda haka a mai isa yanzu shine zaka fara magana to kin ga lamarin gaba ɗaya ya tare ya kwabe so saboda haka lamarin arewa su masu faɗa ji dole ne su dawo wato a cin kuɗi a wuri ɗaya kuma duk lokacin da mutum ya fito ya magana mai ma'ana kamata a ce an ɗunguma an wato mara mishi baya yadda za a yi maganan nan tashi ta kai gagaci amma yanzu na yi magana wani dan uwana kuma ya fito ya soke ni watakila saboda ko yana da alaka da wata siyasa ko gani yake yi idan ya yadda da magana da na faɗa za a hana shi cin abinci ko wani abu makamancin haka sai ki ga mutane sun zame su saboda haka wannan shine kawai matsalar abu ne da ba wai yau ya fara ba ya gini zuwa lokaci abin ya zama jiki yanzu kaɗan din ma da suke so su yi kuma suna samun kalubale ba kaɗan ba saboda yawancin mutane ya tuna musu ce to a lokacin da ku ma kuke nan babu wanda ya ce wani abu to wannan shine matsalar bari mu koma ga ire-iren manufofin da ke kai mutane buɗe shafukan social media daga bakin kwararriya a fannin. Sunana Hauwa Mustapha Babara mazauniya a nan Amurka jihar Missouri. Farko dai akan social media a wannan shiri na matasa ina so in faɗakar da mutane akan cewar wasu suna shiga social media ne da nufi kala-kala ya danganta da irin tsarin rayuwa akasarin matasa za ku ga sun shiga kamar irin tiktok saboda kawai shakata shakatawa da shakatarwa. To ni dai na fara ma dai social media ne tun daga Facebook wajen shekara ya kai goma ko goma sha ɗaya. Amma farko da na fara Facebook kawai don faɗakarwa ne ba wai lalle ilimantarwa ba. Irin kawai kana sha'awa ka sa hoton ka yau da gobe baka san ba ma akwai wani samu na kuɗi ko babu. Amma gaskiya tarihi na a social media tun da yanzu YouTube ma ɓangaren social media take to na daɗe da ina samun kuɗi ko in ce riba a social media farkon ribar da na fara samu a social media shekara wajen ashirin da suka wuce na fara sai da fina-finan hausa a yanar gizo sai youtube ta shigo to da youtube ta shigo ma na dan fara to dai harka yau da gobe ɗawainiya wannan wancan na dai dakatar amma gaskiya na samu nasibi sosai sosai wajen sai da hausa fim a yanar gizo a duk like i can say faɗin duniya ya haɗa ni da mutane da sanayya da sauransu to bayan dakatar da wannan kuma aka kwashi shekaru shekaru da yawa aka zo aka bude irin su instagram su twitter su tiktok din nan ni ma dai sai na zo kuma na fara shiga instagram shiga ta instagram gaskiya bai fi shekara biyar farkon abin da ya janyo hankali na ga instagram gaskiya aikin agaji baya ga batun manufofin da ke kai mutane ga buɗe shafukan sada zumunta bari mu duba yadda ake samun kudaden shiga a kafofin to a hankali daman can ina da dan ilimi na kaɗan na yanar gizo da kwamfuta na san ana samun kuɗi sai na lura na ga cewa a wannan bangare ma na instagram zan iya samun kuɗi shi suke kira monetization so za ka iya yi wa mutane talla su biya ka wannan shine ma karamin kuɗi da za ka samu na 'yan tallace-tallace lokal na mutane to akwai manyan kamfaninnika da idan suka ga kana da mutane za su iya kiranka da kansu ko su aiko maka kyautar kayan su ka gwada in yi maka ka musu review sai mutane su siya a pejin ka sai su kuma su ba maka commission da kuɗi ko ko products inda suke siyarwa inda ni dai nake samun babban riba kuɗi na babba da ike zuwa daga instagram shine wajen ni da nake sai da goli to akwai wani kamfani na vitamins da ake kira goli so alhamdulillahi to ni na je na applying da kaina na ce ina so in zama wato kamar representative din su kenan suka yadda mini suka duba abubuwa na suka bani specific ah, coupon na musamman wanda yake yi alaka da sunana ne zan zaɓi suna na je na saka shi a yanar gizo so yanzu daga ko ina ban ma sani ba ba sai na yi talla ba kawai zan buɗe ido in wayi gari in buɗe abina in ga kawai ina ta samun kuɗi babban kuɗi na a social media daga wannan kamfani yake zuwa akwai abin da ake kira adsense a google zaka saka su duk wanda i clicking shi ma ana biyan ka so akwai dai hanyoyin samun kuɗi da yawa akwai hanyoyin faɗakarwa da yawa ita social media gaskiya wata kafa ce da ta zo duniya wanda in aka tsaya aka lura za a ga ana amfanuwa da ita fiye da rashin amfanuwa da ita. Lokaci yayi da zamu ji ta bakin matashiya mai amfani da kafofin sada zumunta wajen yin tatsuniyoyi kuma tana samun kuɗaɗen shiga ta nan. Sunana Zainab Muhammad Anani. To ni a gani na idan muna son mu shawo kan matsalar rashin mai da hankali ga batutuwan da suka fi muhimmanci a kafafen sada zumunta. To dole sai mun yi amfani da kafafen sada zumuntan ta hanyar da ya dace. Mafi akasari idan matasa na yana yawo a kafafen sada zumunta suka ci karo da batutuwa masu mahimmanci misali yadda za a haɓaka tattalin arzikin ƙasa ko kuma yadda za a shawo kan matsalar rashin tsaro ko kuma a'a wani muhimmin labari da ya shafi rayuwar ɗan adam sai ka ga an wuce waɗannan labaran ba tare da an ce ko uffan ba amma idan aka kawo batutuwan gulma ko wance ta yi kaza ko wane ya auri kanwar abokinsa ko wata ta kwace mijin wata ko wata ta saka tufafin da bai dace ba sai ka ga matasa suna ta tofa nasu albarkacin bakin ni ba na tunanin wannan daidai ne ya kamata matasa su fi mai da hankali akan abubuwan da suka fi muhimmanci mu yi koyi da yan uwanmu da ke wasu sassa na kasar nan yadda suke amfani da kafafen sada zumunta domin nishaɗi da kuma shawo kan matsalolin da ya shafi rayuwarsu yadda suke amfani da kafofin sada zumunta wajen ganawa da shugabannin kasar nan a duk lokacin da bukatar hakan ta taso sannan kuma nuna halin ko in kula da muke yi idan muka ci karo da wasu labaran da suka danganci matsalolin tsaro musamman ma idan babu yan yan uwanmu na jini a cikin waɗanda matsalar ta shafa ba abu bane mai kyau sabanin kudancin kasar nan da idan abu ya samu mutum ɗaya tak to duk za su haɗa kai su yaƙi matsalar ta hanyar kafafen sada zumunta wasu lokutan ma ba sa duba bambancin yare ko addini har sai gwamnati ta amince da bukatunsu sannan fa za a samu zaman lafiya to yan uwana matasan arewacin najeriya ina kira da mu haɗa kawunan mu sannan mu amfani da kafafen sada zumunta ta hanyoyin da suka dace ba kawai mu tsaya a gulmace gulmace da aibata junan mu ba madalla masana sun sha jaddada cewa idan aka yi amfani da kafofin sada zumunta ta hanyoyin da suka dace za su iya taimaka wajen gyara rayukan matasa bunƙasa yanayin samun kuɗaɗen shigansu da sanin halin da duniya ke ciki da dai sauran muhimman abubuwa. To masu sauraro gaba ɗaya kuma anan za mu naɗa tabarman shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako sai yi magana ne akan ciwon basir wanda a turanci ake kira da pile, a likitance kuma ake kira da hemorrhoid. Father. basir dai cuta ce da ke haddasa kumburi da rashin sukuni a wasu lokutan ma har da zubar jini ta dubrar dan adam tare da ni a cikin shirin akwai dr muslim bello katagum na shahararren asibitin ni'ima da ke jihar bauchi inda ya fara da yi mana bayani game da cutar ta basir likita gare ka shi ciwon basir dai a turance an fi kiran shi da pile amma kuma a likitance asalin sunan shi shine hemorrhoid so wannan ciwon basir din nan ba wani babban cuta bane illa illah kamar bayani haka shi wannan duburan namun nan kamar yadda muka sani yana da jijiyoyi jijiyoyin da yake kaiwa jini wanda yake taimakawa tare da su muscles wato tsoka kenan da yake jikin dan adam gurin shiga a gurin wato ainihin fitan bayan gida kenan so yayin da ya kasance cewa ɗaya daga cikin waɗannan jijiyoyin ya kumbura ya yi kumburin da har zai zo ya fara takura gurin ya zo ya kasance ya fara yin jini yana yin kaikayi yana yin zafi alal misali to shine ake kira da wannan shi hemorrhoid ko kuma pile ko kuma basir a hausance so ba wani babban abu bane illa wannan jijiyan da yake jikinmu ne yake kumburi saboda waɗansu dalilai da zan tattauna a gaba To likita shin me ke haddasa cutar basir? Babban abin da yake kawa wannan basir din shine bayan gida mai tauri tare da straining yayin yin wannan bayan gidan. Straining shine wannan nishin da zai kasance mutum yana yi dan bayan gidan yayi tauri. Wannan nishin yana jawa pressure yayi yawa a wannan particular gurin wato a jikin dubura. To wannan nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri shine yake janyowa sai jijiyoyin sai su fara reacting sai kuma on their own su fara gajiya. Wato gajiyan nan shine zamu iya cewa kamar a matsayin pressure kenan suna gajiya sai kuma su fara dan kumburin a gaba a gaba a gaba continuously wato a gaba yana kai yana kai yana taruwa har sai kai to the extent that ya kara wannan kumburin so a takaicen takaitawa dai kenan yayin da mutum yana yawan samun matsalan na bayan gida mai tauri wanda ya kai to the extent that zai na yin nishi ko kuma yawan zama akan shadda ko kuma ba kan shadda ba wanda ya kamata a ce mutum ya yi bayan gida cikin minti biyu minti uku ga mutum ya minti sha biyar ashirin talatin ko ma sama da haka dan yana so bayan gida ya samu ya fito yana ta gwagwarmaya a cikin bayan gida yana ta shan wahala to shine babban dalilin da yake sawa wannan basir din yake samu har ya fito To kamar wasu alamomi ne da idan mutum ya ji ko kuma ya gani suna bayyana za a iya cewa wannan lalle yana fama da cutar basir. To shi wani abu da basir akwai wanda baya da alamu wato asymptomatic kenan akwai wanda kuma they are symptomatic wato wanda suke da alamu. So ba mamaki bane mutum yana da basir amma baya da kowane alamu guda ɗaya amma kuma ga wanda alamu ya fito musu to yawanci ɗaya daga cikin wa'annan ne koma ga baki ɗayan su. Na farko dai akan samu shi kan shi kumburin wanda mutum zai na jin abun a jikin shi wani lokacin ma har yakan fito da jini sai dai kuma a gane wani abu ba wai bayan gidan bane yake yin jini a'a shi jini daban bayan gida daban yayin da aka ga jini a cikin bayan gida to wannan kan tabbas ba basir ba ne amma yayin da ya kasance ga bayan gida daban ga jini kuma daban to wannan ya fi alamun basir gaba in so yana musu tsananin zafi akwai wani ke zuwa musu da majina ma a jikin shi tare da kuma wato ainihin kaikayi ta wannan general discomfort din na discomfort shine mutum ya ta jin wani iri ko ya zauna ko yana tafiya ko kuma yana wani abu ma zai ji still akwai wannan rashin jin daɗin a ta gurin duburan shi ko kuma ta gurin duburanta to wa'annan su ne manya-manyan alamomi na wannan basir din abin ba zallan nan ba ya kamata mu fi sa himma da kwazo akan ire-iren wa'annan basir din dan shine zai famu dama mu san cewa oke to eh doga irin nawa alaman yadda take zuwa mun daga kuma cikin manya-manyan ire-iren muna da su in degrees ne wato hawa-hawa kenan muna da first degree muna da second degree muna da third degree muna da kuma fourth degree to first degree shine wanda babu prolapse prolapse ne shine wannan ko wannan so mutum kenan yana da basir amma tana ta ciki wato internal hemorrhage kenan so koma menene ne ba zai taba jinta ba amma kuma yana da shi ko kuma tana da shi na biyu kuma akwai prolapse amma prolapse din yakan aku ne yayin straining yayin da mutum ya kasance yana wannan dogon nishin nan da na faɗa a baya yayin da mutum kuma in aka ce yana nishi to ba mamaki ba ne bayan gidan yayi wannan taurin to sai kasance cewa kenan abin ya fara bulukowa amma in ya kasance babu matsalan nishi in ya kasance cewa bayan gida ya zo da laushi to wannan ba zai buluko ga baki ɗaya ba shine second degree kenan third degree ko kuma degree ko kuma in ce hawa na uku shine yayin yayin da ya kasance saboda nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri to sai ya kasance cewa wannan ya bulluko wato shi wannan jijin da na faɗa yake kumbura sai ya bulluko amma kuma ba zai koma ba har sai an sa yatsa an mai da shi wato za a iya pushing in shi back kenan sai kuma fourth degree wato na ƙarshe shine ko ka sa yatsa ma ba zai fito ba saboda wannan nishin da ake is continuous wato ya daɗe na wani tsawon lokaci alal misali kuma ya kai to the extent that bullukowan ba wanda mutum zai iya maidawa ba ne shi so kenan mutum zai iya tambayan kanshi shin in yana da basir alal misali mai bullokowa ne a wanda zai zo ya kasance koma da kanshi ne wanda sai ka sa yatsa ne ko kuma wanda ko ka sa yatsan ma ba zai koma ba dan za ta iya ka sa ya koma amma kuma ya sake fitowa so ka kenan kullum mutum wannan gurin ya kasance a yana da shi to kenan yana buɗe constantly so ba mamaki bane yana da wannan fourth degree din daga wa'insu ire-iren shi ko muna da internal muna da kuma external internal shine wanda yake ta ciki wanda kamar yadda na faɗa ba dole mutum ya san yana da shi ba external kuma shine wanda har muke ganin shi wanda gashi ne yana zaune a waje amma daga cikin wanda suka fi wahalar sha'ani shine thrombosed hemorrhoid wanda shi kuma tarin jini ne wanda yake fitowa shi ma duk ta wannan jijin da na faɗa din ne ya kumbura sai zo yayi waje amma daga cikin manya-manyan alamomi shine tsananin tsananin zafi zafin da in ba a kiyaye ba ma waɗansu har akan ba su gado sai kuma ya kasance yana zuwa da jini tare da wannan duk alamomi da na faɗa a baya na su majina tare da kuma rashin jin daɗi a dubura ga baki ɗaya. To likita shin akwai wasu nau'ikan cututtuka da suke da kamanceceniya da ciwon basir? Eh tabbas akwai su wa'insu kuma ba wai zallan ya bane ba rather matsala ne da ake samu tsakanin wanda shi yake tunani yana da basu da kuma ba ma basu din yake da shi ba wato marar lafiya kenan musamman yayin da ya je gurin likita bari wani bayani a gurguje wanda yana da kyau don Allah mu fahimta da yawa daga cikin mutanen da suke da wani rashin lafiya da ya hada na dubura in sun zo gaban mu sukan ce mana suna da basir ne to yayin da kace kuma kana da basir abinda ni likita zan dauka shine a ai wani likita already misali ya ganka ko kuma ya ganki ya yi diagnosis ɗinka ko kuma ya tabbatar da cewa e kana da basir to da ka zo ka faɗa mun ni kuma kawai zan ɗaura a kai ne to ba dole kasance na tsananta a bincike ba musamman ya kasance cewa ga feshin guda talatin suna jira a baya gashi ya kasance cewa a ah, ni kaina na gaji ko kuma a koyi aikace aikace ko kuma gashi an kawo emergency to kai kuma ka zo ka ce mu kana da basir to abinda zan yi kawai zan rubuta ka ce kana da basir ne ba abun mamaki bane ba basir kake da shi ba dan uwana ba abun mamaki bane hala kana da anal fissure ne ko kuma anal carcinoma ko kuma kuma anal fistula ko kuma anal abscess ko kuma pruritus any ko kuma diverticulosis ko kuma irritable ko kuma inflammatory bowel disease ko kuma su colorectal carcinoma so bari mu yi su a gurguje wa'innan su ma a namu fahimtar basir ɗin na mutane suna kama da basir amma kuma kwata-kwata akwai wanda basu da kamancece ne yanzu kama aka ce fistula yana nufin rami ne da yake fitowa a gefen dubura to kaga mutum ba dole san rami bane wannan zai zo ya ce maka kai basir ne bai ma san cewa wannan rami bane so kaga a matsayin ka na likita ba ba dole ka sa himma da kwazo a yi wannan binciken da na faɗa a baya ba wannan ya kasance fisho ne shine kamar dan yago wanda yake bullukowa ko da amin wanda yake fitowa ta gurin dubura wanda wani zai ce maka yana da basir kuma ba basir bane fisho ne abscess wato zai kasance cewa in mutum yana da wato kamar a ce diwa ne wanda ya zo ya taru a gurin wanda mutum zai ce maka gashi nan yana da basir so duk ba su bane carcinoma kamar kansa ne gabaki daya so in mutum ya zo ya kasance yana da kansa ya zo ya ce maka yana da basir so kun ga abubuwan sun yi asalin asalin hannun riga kuma gabaki baki ɗaya management ɗinsu da treatment ɗinsu ba iri ɗaya ba ne balle kuma mutum wani cucuka yake da shi wato pruritus ne kenan ta samun kaikai na wannan duburan wannan kuma ya kasance a yana barin farce ya ji ciwo kan shi wanda zai iya jawo fisher ɗin for example duk za su taru da kalma guda ɗaya ne ina da basir so sai sa jama'a in kun zo kar ku ce likita a mace ne ko namiji ina da basir ko kuma alal misali wani abu kamar ku nuna musu ko kuma ku faɗa musu alamomin da kuke ji kuma yana da kyau ku yi insistent ku ce su gani su ma su duba especially in ya kasance cewa guri ne wanda ka san iya eh, akwai ƙwararrun ma'aikata in ba haka ba to zai kasance mutum ya zo ya developing wani condition din da ba shi ba sai satuka wata da watanni wa'insu ma har wa'insu shekaru kuma kafin a zo a gano cewa ai gabaki ɗaya ba ma wannan yake da shi ba ya daɗe yana ɓata kuɗin shi ta daɗe tana ɓata kuɗin ta ɓata lokaci tare da kuma shan magungunan da ba gaira ba dalili. To likita shin ma cutar basir tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana bayan mutum ya samu cutar? To gaskiya wannan ya fi alaka da irin yanayin bayan gida mai tauri da mutum yake da shi da kuma irin lokacin da ya daidai yake yi da kuma uwa uba wato yayin da ya zo yin wannan bayan gidan yana irin wannan nishin nan saboda bayan gidan ya samu ya fito. In kasance mutum ya yi satuka wata da watanni kan ba mamaki ba ne zai iya developing ishi. amma ya kasance cewa mutum kwata-kwata baya da irin wannan ishi na bayan gida mai tauri ko kuma ya zo ya kasance ya daɗe yana zaune a bayan gida ko kuma gashi nan bayan gidan ya dame shi yana kan riƙewa aikin shi shi ne rike bayan gida ba don kuma ba don alal misali ina jin eh, wani iri na zuwa bayan gida ko kuma a inda yake zaunan babu bayan gida ko kuma yana jiran wani lokaci ya yi alal misali sha ɗaya da rabin safe mutum yake jin bayan gida sai ce a aito ainihin da awa ɗaya da rabi za a kira sallan azahar to bari bari sai lokacin sallan azahar tukunna in ta yi kafin ya je ya bayan gida to duk wa'annan abubuwa ne wanda suke developing suke taruwa suke iya determining din wannan fitowa na basir din so kenan babu wani takamamman lokacin da za a ce maka ainihin da sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu biyu wata uku a'a duk abin da zai sa a samu wannan pressure a wannan veins din wato jijiyoyin da suke jikin dubura da har zai ya dame su su fara bulukowa to duk shine abubuwan da ake so a yi avoiding wato a guje mawa in dai aka guje masa to insha Allahu ta'ala to shi ma wannan matsala na hemorrhoid din ko kuma pile ko kuma basir insha Allahu zai tafi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan zamu dasa aya a cikin shirin sai a a tare mu a wani makon inda likita zai yi mana bayani kan alakar maiko da kuma zaki da cutar basir. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Tahir Abdu l'église Assemblée da Dieux a nan ya Zandayar. So nasiha ta taunan ne safiya ta mai da hankali akan haɗin kai. haɗin kai abu ne mai matukar muhimmanci domin shi ne abin da zai iya shi kawo zaman lafiya cikin littafi mai tsarki akwai wata al'umma lokacin al'ummar ta fara yawaita sai suka yi shawara suka ce bari mu zo mu tattaro wuri ɗaya mu zo mu yi ganuwa mu yi ta da tsayi hal mu kai ga Allah sai aya ta ce da ubangiji Allah ya ga tunanin wannan al'umma da suke kokarin yi za su cimma guri za su cimma manufa sai ya ce to bari mu sauka mu dagula harsunansu ta haka aka dagula harsunansu kowa da kowa bai fahimtar abokin aikinsa ta haka sai suka watse su alama ce mai cewa da a ce suna fahimtar junansu za su tafi har sai sun cimma guri nasu so kiran da nake ga al'ummar mu ta niger shine mu kasance da irin wannan ɗanyantuwa da tunani ɗaya da harshe ɗaya ta haka za mu iya mu cimma manufa ta haka kuma za mu iya mu zauna lafiya ubangiji ina addu'a domin ƙasar mu ta niger ka ba mu ɗanyantuwa ka ba mu haɗin kai ka taimake mu da za mu iya mu cimma guri na alheri wanda yake a gaban mu. ka raba mu da dukkan abin da zai kama mu tashin hankali ya kama mu damuwa ya kama mu hargitsi da zub da jini halma da rasa rayuka a cikin mu na gode maka domin za ka aikata fiye da abin da na roƙe ka cikin sunan isa almasiyu na addu'a amin Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.